Irin bayanin da na'urar card wacce aka yi amfani da ita wajen tantance masu zaɓe ke yi kenan idan an sa hoto da kuma ɗan yatsan mutum. Wannan na'ura dai a wannan zaɓe na shekara dubu biyu da goma sha biyar ne hukumar zaɓen Najeriya ta fara amfani da ita. Yaya ra'ayin masu kaɗa ƙuri'a a cikin birnin tarayya ya kasance a game da na'urar? Sunana Zainab Muhammad, I'm from Niger State, but voting ɗina a nan ne a Abuja. Kuma mun ji daɗin shi kadri daɗin din nan da nan ya dauki tom prince inta and everything is verified if it's okay and that is all sunan murya yan borno ya yi kyau sosai ba mu lokaci ba abin yana ta tafiya yana ta tafiya sosai kowa a zo a yi mishi ya tafi a zo a yi mishi a tafi Allah ya sa mu gama lafiya sai kuma Mr. Chinedu Nwora wanda ya ce na'urar bata iya tantance yatsunsa ba They can't read, couldn't read my fingerprint. Yadda ra'ayoyin masu kada ƙuri'a ya bambanta kenan a game da wannan na'ura ta card reader. Yaya shugaban masu sa idanu na ƙungiyar tawagar ƙasashen Turai wato EU, Santiago Aizela Fisas, ya ga amfanin na'urar. The system of the reading machines, but it's a little complicated sometimes. Uh, of course, if uh, that fails, it's other solutions for people to vote, but that causes some delays. Santiago Azela Fisas ya ce, A waɗansu rumfunan na'urar ta yi aiki, amma a waɗansu ba ta yi ba, kuma tana ƙara ɓata lokaci a wurin da aka samu tarjiya. Sai dai kuma babu laifi a yadda aka shirya zaben, domin na ga alamun 'yan Najeriya sun nuna ɗoki a wannan zaɓe ƙwarai da gaske, domin sun fito ƙwansu da ƙwarƙwatarsu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.